da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da kwatan duk kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba 18 ga watan Nuwamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar jamhuriyar Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. mahawar da ake yi a zaura matasa a kan Boko Haram da matsalolin da suka haifar a arewacin Najeriya musamman ma arewa maso gabas yau ta taɓo wani batun da ba kasafai ake zama a tattauna a kai ba. musulmi na nisanta ayyukan boko haram da addini waɗanda ba musulmi ba kuma ana alakanta su da addinin islama me ke faruwa boko haram addini ne ko wani abu ne daban wannan abun na sake faɗa ba addini ba ina da ja ai in sun je barna suna yin kafara ko to wani addini ne take kafara nan abin da suke yi din don su kafa daular musulunci ne wanda suke jeji ko wanda aka ba su bindigogin nan suke Allahu akbar Allahu akbar din a cikin su akwai wanda ba ba musulmi bane ku kasance tare da mu domin jin wannan muhawara to ita kuma kalmar extremism wai shin me ake nihi da ita ne ina ma'anarta shin ana fassara ta ma daidai ko kuwa gaskiya an samu mummunan fahimta yadda su turawa suke fassara ta daban yadda mu anan muke fassara ta daban yadda kuma a ni a tunanina ilimance kamata a fassara ta daban. Halima kin san dan iya shi a koda yaushe na tafi da sabon labari. <laughs> Sosai. Isa Lawa Ikra na tafi da labarin dan iya. Yau kuma dan iya ya jiyo wata sabuwa. Sannan ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a ta neman sanin yadda kuka fahimci kalmar extremism. Za ku ji duka a cikin wannan shirin na yau da gobe, shirin matasa. To Jamila tun da kin ce dan iya ya ji wata sabuwa na tabbata masu saurare sun matsu su ji me yanzu dai ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya. yau a ƙarƙashin wata bishiya na haɗu da ɗan iya da yamma da ganina ya ce yau ɗan uwa yau fa na halarci wata walima kasan da yake samni ba na wasa da gurin kwalama taro ne da ya tattara tajirai sarakai talakawa da sauran masu yi musu hidima ina zaune a gefe shiru ina ta jefa loma sai na ji mutane na ta maganganu kamar suna gulma da na kasa kunne sai na ji suna cewa daga yanzu fa babu sauran haɗama sai na ji wani ya yi tambaya yana yana me kake nufi da wannan kalma ya ce kasan masu mukamin kasar nan a da naɗe dukiyarmu suke kuma su yi ta yi mana takama idan ka yi magana kuma su ce maka suna da sama na ce to kai ɗan iya mai ka fahimta da wannan hira ya ce akwai batutuwa da dama da na lura kaga dai sun nuna Najeriya fa so suke dole bana ta ɗarma bara saboda sun gane a baya ministocin ƙasar nan ba sa komai sai kwarfe mana nera idan ya so su bar sauran 'yan ƙasan da ke ƙasa da su cikin lalura saboda haka suka ce babu wani sabon ministan zamanin baba buhari da zai tattare musu dukiya kuma ya tsira musamman maganin da bazar 'yan ƙasan suke rawa kuma su yi ta musu gadara sannan suka ce a gwamnatin shugaban ƙasa buhari dole kowane mai mukami ya yi hattara don ko baba buhari magana yake ta tsantsa gwaran tsai da gaskiya tsura kaga ko ai babu wani minista ko mai mukamin da ya isa yi wa baba buharin gara-gara na ce dama gaskiya ɗan iya mutane kawai ke komawa gefe su yi shiru idan gwamnati ta baiwa wasu mutane daga cikinsu kujeru maimakon su bibi komai don jin abubuwan da kan faru amma yanzu da alamu ƙasar mu za ta gyaru saboda wayewar kan mutanen ƙasar ma ta ƙaru yanzu duk ministan da ya yi gigi ko giringidishin gyaro ta da wani saboda uru to zai tabbatar da ya kunna wa kansa wuta kuma kuma ta ruru don ko yanzu duk inda kaga 'yan ƙasa sun taru magana suke cewa naɗe-naɗen mukaman baba fa an zuba ƙwararru a saboda haka 'yan ƙasan na ganin gwamnati ta riga ta yi maganin 'yan tawaru dan iya ce na ikar ai idan ka lura yanzu mutanen Najeriya sun shirya bibiyar shugabanni kuma su waɗannan sabbin ministoci da baba Buhari ya tura su fanni-fanni dole ne su rinka yawan zurfafa tunani kan cewa yanzu fa mun shiga wani sabon ƙarni saboda haka duk wanda ya ce zai azurta kanshi ta hanyar satar zamani to zai game da hukunci mai tsabar tsanani don ko baba buhari ya ce zamani ne yanzu na tsabar tsantseni saboda gwamnati so take ta yi tattalin taimakon mutanen karkara da na birni ta yadda za a rinka kwararo da ayyukan more rayuwa rukuni-rukuni su kuma 'yan ƙasa daga nan dole ne su guji duk abin da doka ta yi hani haɗa mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge yi ma yanzu mu daddage to a gaida na ikara mun yi muku tambayar cewa a taku fahimta me extremism ga yadda kuka amsa mana a facebook Extremism na nuna matukar matsanancin ra'ayi wanda ya hiskanci addinai. Amma mahi akasarin yanzu addinin da aka hilika ma wannan kalma shine musulunci, sai dai kuma ba haka abin yake ba. Domin masu aikata wannan aiki suna hokewa ne da guzuma su harbi karsana, saboda babu wani littahi, ƙur'ani ko Bible da ya ce mutum ya kashe ɗan uwansa ta yadda suke irin wannan aika-aikar. Sako daga Sabi'u Usman Makurna. Idan Turawa suka ce extremism, to suna nufin mutane ne masu tsatsauran ra'ayin addinin da yake cutar da mutane kenan shi yasa kullum suke kira musulmai da ita saboda su a gunsu musulunci addini ne na takurawa sako daga wada s fawa dan sarki kalmar extremism suna alakanta ta ne da tsatsauran ra'ayin da ke zarce iyaka wannan kuma ana iya alakanta shi da tsatsauran ra'ayi ko kishin addini ko siyasa ko kuma wata manuha sako daga abdulsalam tsahiru idan aka ce extremism ana nufin masu tsatsauran ra'ayi wanda kuma sam batun ba haka yake ba ya kamata a rinka yi wa musulmai adalci duk wanda yake kashe mutane da sunan jihadi hakika sojan gona ne ga musulunci sako daga sha'aibu adam bagwai kalmar na nihin tsatsauran ra'ayi kowane iri ne akan kowane jinsi, kabila ko addini, amma kasashen yammacin duniya na amfani da kalmar extremism ne don ɓatanci ga addinin musulunci da musulmai. Abin tambaya a nan shine, akwai ta'addancin da ya yi harin da Amurka ta kai kan Hiroshima da Nagasaki, Adolf Hitler kan Nazi, Isra'ila kan Falasɗinawa da dai sauransu. mu musulman duniya ba mu goyon bayan ta'addanci kowane iri ne a ko'ina a duniya kan kowane jinsi addini ko kabila Allah ya mana maganin azzalumai amin sako daga umar adam babangida Ni a ganina abinda ake nufi extremism shine matsanancin ra'ayi wanda hakan ya sha bamban da yadda su 'yan Boko Haram da kuma 'yan ISIS din suke nufi, domin kuwa abinda suka yi ɗinnan ba ra'ayi ba ba kuma addini bane. tsantsan jahilci ne kawai da kuma rashin sanin muhimmancin ɗan adam sako daga prince umar marafa ga sol jihar taraba nigeria duk da cewa kalmar tana da haɗin ma'ana amma a takaice kalma ce wadda bature yake nihin mai tsananin kishin addini ko da dai kowane addini suna da masu kishi amma an yi amfani da kalmar wajen siffanta musulmi da shi sako daga hudullah 'yan bisalla Wannan kalmar da ake magana a kanta, wato a tawa fahimtar, tana nufin tsanani. To amma a gurin Kiristoci sun ɗauki kalmar ne kuma suke jingina ta ga musulmai a matsayin masu tsatsauran ra'ayin addini da kuma ta'addanci. Mu musulmai sai dai mu ta'adda'a. Sako daga Yusuf Bala Audu. Yau da gobe, wannan kalmar ana amfani da ita ne wajen nuna cewa musulunci ko musulmi 'yan ta'adda ne, ta yadda masu mummunar fahimtar addinin za su ɗauka. bayan kuma ba haka yake ba ta yaya addinin da ya koyi da azamna lahiya kuma zai koyar da tashin hankali kai wannan abu sai dai gyaran Allah sako daga Sanusi Umar Ajiwa tsatsaura don haka fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsatsauran ra'ayi waɗanda suka saɓa wa addinin Islama saƙo daga Hassan Muhammad Binanci. Muhawarar da ake a zauren matasa a kan Boko Haram da matsalolin da suka haihuwar a arewacin Najeriya musamman ma arewa maso gabas yau ta taɓo wani batun da ba kasafai ake zama a tattauna a kai ba. Musulmi suna nisanta ayyukan Boko Haram da addini, waɗanda ba musulmi ba kuma na alaƙanta su da addinin Islama. Me ke faruwa? Boko Haram addini ne ko wani abu ne na daban? To ga dai zauren matasa ƙarƙashin jagorancin Abdulwahab Muhammad tare da ambasada Aminu Garba Sidi. shugaban kungiyar tabbatar da zaman lahiya da fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista da ibrahim bello shira dan jarida da kuma idi e wato idi e babban jami'in 'yan sanda mai ritaya wanda zai fara bayani to akwai abubuwa da dama wanda wannan rikicin yake safan mutane ko ma kana ina dalili in kana ingu baka cin shinkafa za a ce rice and beans ina ne ake samun beans din ba a samu a wajen cikin tafki yawa sai arewa yawa tumatur okoro duk a arewa ake to kaga yana safan su shanun da suke shi nama nama a arewa ne to ashe zai safe su kuma ya safe su in ana gani kamar namu damuwan ne kadai su ma da damuwansu saboda sai su ma sai an kai musu abincin a fa kamun da suke da jan masara a nan ake yi yawa to kaga in har su ba bai dame su ba dole ne yawa to ko da karshe kenan yanzu ko akwai wani abin da yake mai ban tambaye ku ba hmm. kake so ka faɗa a cikin dai yan sakon 20 haka eh abin da nake son tambaya shi abokin dan jarida eh. yana ce boko haram ba addini ba ina da ja dalili su ai in sun je barna suna yin kabara ko to wani addini ne take kabbaran nan to abin da nake so musulmi ko kuma wanda bai san musuluncin ba me zai dauka ba addini ba ne zai ce ai addini ne to shi yasa din akwai rashin ilimi a ciki da kuma rashin a fahimtar da mutane mutanen da su ba musulmi ba a sanar da su ba wannan hidiman ba ta addini ba ne tunda ya safi kowane addini amma tunda su eh, abin da suke yi din don su kafa daular musulunci ne to kaga ba eh, daular wani fir'auna za su gaba ba kafa ba na abin nan to amma su yan boko haram a gaskiya ya kamata su yi koyi da annabi ko ba gaskiya ba tun da annabin nan bai yaki bai dauki wuka ya je ya ce in ba ku bi ba zan kashe ku ba to inda aka samu sabani duk krista ko kuma wanda ba musulmi ba zai gane tun da ya san tarihin annabawa tun da ba annabin da ya je e, e, wa'azarwa da bindiga ko da wuka to kaga mabiya in har muka dauko wannan mun kauce daga daga daga koyarwansu kenan mun ma kafa namu annabcin ma to na rudani kenan to ba addini ba shi ya sa din wanda bai musulmi ba ya kamata musulmai na gari wanda suka san musulunci su fahimtar da kai wannan abin ba addini ba amma in ba haka ba dan uwana da yake kauye kirista bai san komai ba zai ce ai addini ne mm. to malam ibrahim to ah, abin da zan sake nanatawa shine wannan abin talauci ne da kuma wata ɓoyayyar siyasa wannan abun na sake faɗa ba addini ba ne domin akwai bincike akwai abubuwa da ya ta gudana a cikin wannan harkar akwai sojoji da suka shiga matsi sun faɗa mana ko kuma an sha yin interview da su an sha yin waya da su cewar ga salon da aka bi ga yanda aka yi aka bar su a jeji ga yanda wanda suka kawo su ga abin da suka yi musu saboda haka mu a wajenmu mun kaddara cewar wani abu ne a ɓoye sannan kuma wanda suke jeji ko wanda aka ba su bindigogin nan suke Allahu akubar Allahu akubar din a cikin su akwai wanda ba ba musulmi bane saboda haka ba abin da ya hada wanda ba musulmi ba ya zo yana kabbara ko kuma yana ce ka shiga addinin musulunci ko kuma wanda bai iya ma addinin ba saboda haka wannan harka na faɗa na nanata mutane su fi gane cewar ba addini ba ne siyasa ce ɓoyayya kuma da talauci wannan harka ana amfani da ita ne ana samun kuɗi shi ya sa ma kaɗan daga cikin yaran da suke wannan a iya suna zuwa da kuɗi a hannunsu suna ɓoyewa ko suna basu saboda haka mutane su tashi a tsaye su tabbatar cewar an yaƙi waɗannan ko an tona musu asiri kuma gwamnati ta gaggauta taimakawa mutanen nan da gaugawa domin su koma gidajensu to uh, me za ka ce da a takaice kan waɗannan sharhi da musamman ma uh, lura da yadda ake samun rashin fahimta a tsakanin eh, jama'a musamman ma Eh, yadda su wa'annan mutane da suke da'awar su suna ɗaukaka eh, wani addini ne na farko babban gyara shine a yi addu'a an ce addu'a ta mumini addu'a yau yusuful mumin duk abin da ka gani ya faru bai gagari Allah ba mu koma ga Allah kowa ya san laifinsa idan muka tuba Allah zai gyara mana lamarinmu ɗaya kenan na biyu ilimantar wannan tun daga ƙasa a dinga ilimantar da mutane misali a ce sojoji za su shiga ƙauye kaza a samu masu angoni da sauransu a nema haɗin kansu ta ina ne kuke ganin mutanen nan suke ta wani wuri suka fitowa wani illa suke wani irin dabarun yaƙi suke wani irin makamai kuka ga sun wuce da shi idan aka samu haɗin kansu aka samu haɗin kan matasa to insha Allah za a samu gyara da wani abu yanzu manyan sojojin nan da yawa suna da kyakkyawan niyya cikinsu akwai bara gurbi muddin in ba a yi maganin su ba za su kawo su cikas to dole ne bara gurbin nan komi girmansa a fidda shi a kore shi a soja a kore shi a dan sanda in an da wanda suka yi kaka gida a maiduguri da adama kar ka ji mamaki an ce wasu ma suna training din su ai an akwai wanda sojojin da suka yi ta magana bbc amma gansu suna training din waɗannan mutane me yasa aka gansu a wurin me waye kai su me suke samu me dalilin da suka je gurin to in har aka samu irin waɗannan da shaidansu ya kamata a ci a hukunta su a kama su su faɗi waye iyayen gidansu waye kawo su gurin yaya aka yi suke tirin mugun iri to idan aka samu waɗannan da a samu maslaha ana ilimantar da mutane da addu'a idan aka yi haka insha Allahu nan gaba kaɗan za a samu da kansu za su ce su suka yi suna neman a yafe musu muna fatan Allah ya kama na wannan rana da kuma lokacin da matasa musamman za su fahimta cewa zaman lafiya ya fi dan wannan kuɗin da suke ake yaudar su da shi To Halima ya nace kamar kin dan makale ne <laughs> eh, wajen malam Ai na aza wannan magana ta wuce a banza. na dan eh, na sai na sunan shi Idi Ilu. Sunan shi Idi Idi Ilu eh babban tsohon su babban jami'in 'yan sanda ne. Oh shi yasa. <laughs> To wai shin me ake nufi ne da kalmar extremism? Ina ma'anarta? Shin ana fassara ne ta ana fassara ta daidai ne ko kuwa? so uh, extremism gaskiya an samu mummunan fahimta yadda su turawa suke fassara ta daban yadda mu nan muke fassara ta daban yadda kuma a ni a tunani na ilimance kamata a fassara ta daban su turawa fassara extremism su duk wanda ya dau addini ya rike addini tsakani da Allah yake yin addinin shi da gaske su turawa a wajen su extremism ne a wajen bangaren turawa ba ruwansu da kana kashe mutane ko ba ka kashe mutane matukar ka ɗau addinin ka tsakani da allah kana yi to shi bature yana ganin ka zama abun tsoro za ka iya zuwa ka zame masa wata matsala mun kuma a nan najeriya saboda irin abin da ya faru abin da yawanci mutane suke ɗauka extremism shine duk wanda zai ɗau makami so da haka ko mutum yana da ilimin addinin ko bai da ilimin addinin kowane ne shi in dai musulmi ne ya ɗau makami a wajen mu mutanen najeriya yanzu ya zama yace ne amma a ɓangaren ilimi abin da nake ganin ya kamata a fassara waɗannan extremism ɗin a yanzu ba wai extremism yadda yake kalmar a fassara ta yaren turanci ba a'a mutane masu gurɓatacciyar aƙida ɓangaren duk abin da ya shaɓa aƙidarka ta addini ne ka fahimta tsarin da ubangiji ya saukar da addini fahimtarka da yadda shi ubangiji ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da koyarwar magabata na kwarai zamana ta saba da ra'ayinka to wannan shine buƙatacciyar aƙida to ina gani wannan matsala ba ta boko haram ce kadai ba boko haram wani bangare ne wanda a yanzu ya bayyana amma yanzu a cikin al'umma ai akwai abubuwan da suke faruwa na yanayin yadda mutane ke tafiyar da addinin su wanda wasu idan kika samu dama damar su sai ta fita yan boko haram Allah ya tsare Allah ya kiyaye akwai buƙatar lallai malamai su canza salon koyarwa malamai sun san komai sun san tsarin irin yadda wannan abun ya faru kuma wasu daga cikin malaman sun yi kokari su gyara amma a makare so da haka ai duk abin da yake faruwa na harkar aƙida ai ana ji ana gani a yanzu a cikin mutane ai akwai aƙidu ga su nan kala kala wanda mutane da kansu sun san cewa akwai matsala tun da wasu suka samu dama wallahi tallahi abun ba zai haifar da ɗani ido ba saboda an bar mutane ba sa samun david na ilimi wato tushen ilimin daga farko wanda za a koyar da yayi misali tun kana yaro in a musulunci aka haife ka tun kana yaro ilimin da za ka ɗan samu daga shekara ɗaya zuwa shekara sha biyar na ilimi wanda za a koyar da kai na islamiyya an bar abin sakaka kowa malaman nan yanzu ba abin da suke tunani yawa yawanci harkar me za su samu na kuɗi kowa sai ya fito da wani salo na aƙidarsa shi kaza ne shi wane ne kowane bangare babu kowane bangare akwai sai a fito da wani salo a dogara da harkar kuɗi kawai ana yi ana yaudarar mutane su shiga harkoki domin samun kuɗi wani malami yana can gefe yana tara kuɗi yana jin daɗi da iyalansa ku kuma kun zo kuna ta shan walhalu kuna ta burjima kuna shan walhalu akan wasu abubuwa so da haka akwai buƙatar malamai a tsaya ɓangaren ilimi ɗin a koyar da shi daga farko salo ɗin tun tushen na ana koyar da zanzariyar ilimin bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi bisa ma'ana yadda za a fahimta kuma babban abu wanda ya kamata malamai su dinga ba wa muhimmanci wanda shi ne tushen matsalolin da shi ne ilimi na tauhidi lallai malamai su koma su zauna a yi tunani a ba wa yara ilimi na tauhidi su fahimci menene tauhidi idan mutane suka fahimci ilimin tauhidi ta nan aƙida take farawa ta nan ne yara matasa za su fahimci ina aka tafi ina aka dosa me addinin kansa amma matukar muka zauna a gefe muna barin yaranmu ai kawai musulmai ne a musulunci aka ce su kana gidanka za ka dinga ganin yaro yana kawo maka wasu ɗabi'u wanda kai kanka za su ɗaure maka kai a dinga kawo wasu ɗabi'u na daban a dinga kawo shi a matsayin addini a ƙarshe kai su zame maka illa su zame wa al'umma illa kuma hukumomi suna ji suna gani suna kallo a gaban hukumomi ake wasu abubuwan abun mamakin ma wani lokacin hukumomin su suke ba da goyon baya ga wasu su dinga yin wasu abubuwan to wannan tun lokacin da abin ya juyo sai ya zama maciji mai kai Allah ya tsare Allah ya kare mu a yanzu dai matsala ce ta arewa ce tunda extremism musamman akan bangaren addini babu inda ake yin shi a Najeriya fiye da arewa kuma a yanzu abubuwan da suke faruwa za mu ga ai jihohin da abin ya fi tsayawa ya makale wa duk jihohin arewa ne kuma inda abin ya fi muni shine arewa maso gabas da arewa maso yamma a nan abubuwan suka fi muni to alhamdulillahi arewa maso yamma kamar jihar kaduna da jihar kano inda aka samu hare-hare da dama yanzu abin ya ɗan yi sauki allah ya shiga lamarin abin ya ragu lillahi Allah ya kara tsarewa Allah ya ƙara kiyaye mu abin da ya ragu ba kamar yankin arewa maso gabas ba inda kullum suna cikin wannan matsala kullum kullum kullum kullum an yi asarar rayuka abin har ya wuce tunani muna fata wannan tsari wanda yake na arewa maso gabas ne idan da hali za a iya dan gyara shi ya shiga har cikin waɗannan jihohi biyun wanda abubuwan nan ya tattaɓa su sosai misali jihar kano da jihar kaduna inda abu ne wanda za a yi domin a tallafawa waɗanda matsaloli suka same su na waɗannan hare-hare to zamana jihar kano da jihar kaduna su ma sun shigo ciki an ɗan tallafa musu a shugaban ƙasa mutanen da za ka sa a wannan abubuwan mutane ne waɗanda suke da ilimi da kuma experience na sun taba ayyuka irin waɗannan irin ayyuka ayyuka dai na dono agencies ayyuka na dono agencies irin wanda world bank ko sauran hukumomi suka dan taɓa yi waɗanda suka dan suke da wannan experience sun tsari irin wannan yadda ake samun ɗorewa abu yana ci gaba irin su ya kamata a ɗauka kuma ya zama na an sa mutane bisa dacewa ba wai kawai don 'yan siyasa a ciki ba matukar aka kawo siyasa a ciki sai a samu matsala muna fatan alkhairi ga wannan shiri ba wai ka yi abun da ba izo ya rushe ba menene idan ka yi ka tallafa wa mutane zai ɗore mutanen su rike shi ya zama nasu kuma in suka rike shi ya zama nasu su kula da shi su amfana da shi yadda za a samu shekaru masu ɗimbin yawa suna amfanuwa da shi su da dama gwamnati takan je ta yi aiki a wani gurin da an kashe maƙudan gudi a ƙarshe sai dai a bar shi ya zama kango To, a misali da zan bayar a kan mutane a dinga tambayar mutane su faɗa abin da suke so kafin a yi. Akwai wani aiki da muka taɓa yi a wata shugabanmu take ba mu labarin abin da ya faru a wata jiha. An je mutanen garin an ce za a gina musu asibiti. Mutanen garin suka ce su ba asibiti suke so a yi musu ba, su suna son a yi musu police station ne. Yanzu matsalar su shi ne suna buƙatar hukumomin tsaro da mana suna garin shi kuma wannan aikin tallafin ne da ya shafi ɓangaren lafiya sai suka ce a su asibiti za su gina ba za su gina musu police station ba mutanen gari suka ce su ko police station suke so hukumomin nan suka ce a'a asibiti za a yi musu a ƙarshe uh, ita hukuma hukuma da kamfanin da ta sa izo gini ya kawo kayan aiki da motocin da za su gyara guri da bulo da siminti da sauran kayan aiki aka yi aka zage guri aka jirje kayan nan za a fara aiki ai a daren ranar wato irin barnar da ake musu sai Allah saboda da daddare barayi suka zo suka kwashi abubuwa da dama wanda suka shafa ta ginin nan lokacin da 'yan kwangila suka zo suka gani aiki dan dai yi ba daga nan wannan tsarin aikin suka gano cewa lallai barayi da kuma 'yan ta'adda su suka fi damun garin nan asibitin nan ba shi za a yi ba a dole aka zo aka yi musu police station aka nemi a haɗin kai na hukuma aka kawo musu 'yan sanda idan wani suna ba da tsaro a wannan gari so da aka duk inda za a yi abu ya kamata a ce an nemi haɗin kan mutane su faɗi abin da suka ga suke bukata in ya so gwamnati ta kawo gyaran da za ta yi a ɗora a ci gaba. Wazo biyar da kan Jamila. Yanzu Ahmed Abubakar Dakta ya zana jihohi kamar su Kano su Kaduna ce abin ya yi sauki irin matsalolin Boko Haram hoshe-hoshen bama bamai. Kwatsam sai ga labari an samu tashin bom yanzu na a Kano a kasuwar waya. kuma an ce kasuwar kasuwar waya kamar farm, center kenan inda inda aka ce inda mm. ake haraka wayoyi hada mm. yawwa kuma kasuwar tana cike da jama'a To Allah kiyaye. Amin, amin, amin. Kuma sai an ga kamar waɗannan 'yan Boko Haram ɗin 'yan kwaikwayo ne ma. Kin ga an kai hare-haren fari ɗin nan ana mm. ta ISIS, ISIS, mm. ISIS. To su dan me ba za a faɗi sunan su ba. Da ba dan ba dan ba ma da ba dan ana asarar rayuka ba da san banza ma za a yi da abubuwan su. Amma bar yayatawa har duniya ta ji. Gaskiya. Saboda irin waɗannan wannan abun yana ƙara musu. Gaskiya. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo hanyar da za a gama da waɗannan mutane saboda abin ya yi yawa gaskiya sosai kuma dole ne jama'a dole ne ko da akwai ɗaiɗaiku waɗanda sun san su suna a daina ɓoyewa in ka san mu kuma jami'an tsaro kuma idan an kawo muku rahoto ku kuma ku ruha asirin wanda ya kawo muku rahoto saboda su ma jami'an tsaro suna da matsala idan mm. aka ce za su da an ce a ko jami'an tsaron waɗanda suna bakin su ɗaya da 'yan boko haram za mm. su ce wane wane ne ya kawo mm. a je a bi dare a yanka ka ko a kashe ka gaskiya ya kamata gaskiya ba ma Najeriya ba har da makwabtan kasashe kakab mm. a haɗu a yi wa waɗannan mutanen rubdugu ta bakin Usman. gaskiya masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniya mu Mr Nelson Lopes da kuma Monsieur Inosa Halima Jumro ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.